nasir me zan maka kai kan ka fa kasan dabara ta ta kare yanzu ka ji fa abin da na gaya maka yadda muka da yaya sadam ba da yaya sadam za ku yi magana ba da abba ya kamata ku yi magana abba kuma to in ce masa me yawa ce masa za ka yi ka gano wacce nake so amma yanzu ta tafi garin su nan da ba da dadewa ba za ta da nasir ƙarya kenan fa ya za in je in tunkara abba da wannan ƙarya? yanzu idan eh, na gaya mashi haka idan suka jira suka jira ba su ganta ba ya kira ni ya ce mu zauna in kammi zan kuma gaya masa wata ƙarya za mu sake masa har abin ya warware ya wuce aka to gaskiya nasir wannan shirman da muke ba zai haifa mana da ido ba nasir mu fito mu tunkari gaskiya kawai mu san gaskiya mu za mu bi kamar me kake nufi kana nufin mu tunkari gaskiya ma'ana in yadda in aure minat kenan mhm. bayan kai ka san babu koda koya ɗaya a cikin zuciyata malam koya za ka yi koya za ka yi santan kai ka san yanzu su abba ba za su taɓa yadda ka auri wata ba wallahi saboda ka san yarinyar nan ba ta da lafiya minat kamal ka taimake ni kamar wannan aikin in ba kamar wannan aikin ba waye nake da shi da sai nasir in taimake ka so kake ka jefa ni cikin tsaka mai wuya ba haka bane nan da lokaci kaɗan komai zai wuce <laughs> ana kiran ka a waya ta kawai ni ce ya kamata ka ɗauka ba ka san me take so ta gaya maka ba san ki haka normally. kiran ka fa ake ta ya kamata ka daga daga ka ce mata bana kusa in ba haka ba za ta daina kira Hello? Minat? Hello? Ba Minat ba ce, Ruma Za'u ce. Har yanzu baka yi saving din number ta ba kuma kullum sai mun yi waya? ni masoyi Thank you. ba minad ba ce ba wace ce ruma sa'u ce ta ce tana ta kiran ka baka gane namban ba ai kullum sai kun yi waya da ita gashi kamal ka yarda da abin da zan faɗa maka maganar ina kiranta ko da yaushe wallahi ba gaskiya ba abin da take faɗa min ita ta faɗa min Roma sa'u shi nake gaya ma ba repetition ne ma ba ba wata magana na gaya ma ba ko ni na kagota ƙarya take yi wallahi ni ban taba kiranta ba idan baka yadda ba zan kira ta yanzu in sa a speaker ba ni za ka yi musu ba nasir ita za ka karyata idan baka yadda ba ai ga wayannan hannun ka, ka kira ta mana kamal kada ka yi min mummunar fahimta wallahi babu wata alaka tsakanina da nasir na ce kuna da alaka da ita ne kuma me dai wannan tsakaninku ne ni ba abin da ya shafe ni bane ba kamal in baka yadda ba wallahi ni mai iya daukan ka ne in kai ka gidansa a gaban ka in tambaye ta kace nasir bana buƙatar hakan babu abin da Roma Sa'u za ta yi mu ba san ta nake ba na inke shi a kanta kina ta kiran shi bai daga wayar ba ko to gara ma ni da ba da waya ta aka kira shi ba wai ke bilki me yasa gaba ɗaya kin rena ni kin sa min ido a gidan nan duk abin da nake idan ki yana kaina Anti gaskiya fa nake gaya miki. Ke kuma ko kaɗan ba kya son gaskiyar nan. Ba na so ki riƙe gaskiyarki. Duk abin da kuka yanke matsalar ku ce ba tawa ba. Don haka ku je can ku ci gaba da alaƙa ku ba abin da ya shafe ni. Ba zan hana ka duk abin da zuciyanka ta raya maka ba amma ina so ka sani ramin ƙarya ƙurare ne Nasir. Kamal, ban san me zan ce maka ka yadda da ni ba. ka buƙatar na yadda da kai ai. Kawai in ka yadda da kanka shikenan. Okay. Ba nasir kenan haka kake so a taka wasan yayi eh, le zan biyo maganin ta inda bai zata ba <laughs> Alhaji Kabiru, ka san duk duniya ba ni da wani dan uwa sama da kai. <laughs> Wannan gaskiya ne. To gaskiya matsalolin da suke tasowa a gidan nan. Eh. Abin yana damuna matuƙa. iyaz billahi wato alaji wallahi ba kai kaɗai ba ne neman abubuwan suna damuna duk lokacin da na tuna sai in rasa me yake min daɗi gaba ɗaya sai in rikirkice idan ba mu yi ƙoƙari mun shawo kan matsalolin nan ba eh. ina tsoron nan gaba za su iya fin ƙarfinmu a'a a'a alaji bi jahi rasulullahi wannan ba zai faru ni ina ganin ba wai fata za mu ba kuma in allah ya so da ba abin da zai faru Allah ya to amma alaji kai ne fa babba ya kamata ka zauna kai nazari duk hukuncin da ka yanki a kansa za mu gini. haka ne amma da ni wani tunani nake a kan nasir da ita minat da kuma wannan yarinya 'yar gidan alhaji wacce take zauna a gidana eh. to alhaji amma dai wani hukunci ka yanki ya kike baturiya ta yau kuma sunan da aka rada min kenan to wani suna fi dacewa da in kira ai ya kamata in kira ki baturiya saboda kasancewar ki kyawu da tafi kowa haskawa a'a ka bar na abu haushi na kar ka kai ne inda ban je ba kenan ban da bakin da zan iya miki kyauta ta suna mai daraja yanzu me kike yi na ji kamar ƙara ƙara kamar kina kicin ko wanke wanke ake ko girki wallahi kaya nake linkewa yanzu nan mai wanki ta kawo linke kaya amma na ji kamar karan karfe ke ce kunne na ne kenan to ya jin daɗi ya yau ya kuma al'amuran duniya duniya ga tana babu wani daɗi ba daɗi hai bai kamata ko wani zai faɗi cewa duniya babu daɗi ba ke bai kamata ki faɗa ba domin a iya tunanin da na riga ne babu wani abu da kika nema kika rasa alhamdulillah a'a akwai abin da na rasa mana akwai abin da kika rasa to me kika nema kika rasa kai na rasa yaushe rabon da ka zo inda nake kuma haka ne toki hakuri kin san yanayin rayuwar ne yau da daɗi gobe babu daɗi insha Allahu na nan zuwa gare ki to shikenan Allah shi kawo ka lafiya amin amin ke take i love you Moran masoyi to to to alhaji ni ina ganin ko kuma me kake ganin ya dace a yi to wato tunanin ina ta tunani kala-kala amma ni na san nasir akwai wacce yake so sannan kuma ita mina shi take so so yanzu tunanin da na yi dole za mu zaunar da nasir ya faɗa mana wacce yake so in ya so sai a haɗa su gaba ɗaya a aura mishi gaskiya ne to alhaji idan ake haka ina ganin an yi kowa adalci an warware komai to ni ma dai abin da na gani ke eh, eh. ya yi hakan a wannan yayi in dai hakan eh. idan har aka yi hakan mm. to ina ganin an yi adalci shi ba a takura shi ba su ma kuma an masa adalci sosai kuwa kowa ya samu abin da yake so an ba kowa hakkinsa yawwa eh to ai shi kenan yayi haka ya aka yi ne sakaci har Kamal ya fahimci ina tare da ruwa Sa'u har yanzu. Na san Kamal yana da kishi. Yana nuna min kamar abin bai dame shi bane. Amma ni na san akwai ƙudirin da yake a ransa. Bai kamata in ci gaba da samun saɓani da Kamal ba akan ruwa Sa'u. Domin idan har ina son in tsallake matsalolin da yake zagaye da ni, to lallai ina buƙatar Kamal fiye da kowa a kusa da ni na ɗauki nasir babban aminina na ɗauki matsalolinsa da damuwarsa na ɗora ma kaina amma har yanzu nasir bai daina soyayya da ruma sa'u ba hanya ɗaya kawai zan bi in kawo ƙarshen alaƙar su har abada na san rumasa ta da wani buri da ya wuce ta mallaki nasir a matsayin mijinta Barka da zuwa tauraro na barka da. Ke da Allah ya isa nan. Kin san irin matsalar da kike jefa ni ciki kuwa? Ke me yasa duk san da kike amma za ki rika kira na ne? To bari in gaya miki wani. Daga yau daga yau na da duk wata alaƙa da take tsakanin da ke. Ki je ki rayuwa ki daban kyalin ni ma in yi rayuwa. Na gaje Ban san wani irin laifi na aikata maka ba. amma kowane irin laifi na aikata maka bancanci wannan tsatsauran hukunci daga gare ka ba. Mu samu soyayya tsakanina da kai ba za ta yi ba. Kin san ina tare da kamar. Duk lokacin da ya fahimci cewa akwai wani alaƙa tsakanina da ke ba za mu samu jin daɗin tsakanin da shi. Yau ma kun samu matsala da shi. Ta yaya ba za mu samu ba. Kin san yana matuƙar kishin ki. Ta yaya za ki fara tunanin cewa za mu iya ƙulla wata alaƙa ne? Nasir, kamal yana da matukar son zuciya bai kamata a ce ya raba ni da ni da kai ba saboda hakan na san bai saba wa ka'ida ba kuma ba zai taba zama laifi ba idan ke ba laifi bane a wajenki to ni laifi ne a wajena idan soyayya na da ke ke kina ganin daidai ne to ni matsala na ta zama mu kamal yana da matukar son zuciya bai kamata a ce ya raba ni da kai ba kuma dan Allah, dan Allah ina roƙonki. dan annabi dan Allah ki fita daga sabgata ki je ki kama harkokin gaban ki ta ya zan gyara rayuwa domin na samu dacewa ga da nake kauna barka da zuwa Yauwa, ya mutanen gida? Kowa na lafiya. Ina dota na? Tana gida, lafiya kalau. Yau baka zo min da ita ba kenan. <laughs> Tana wajen mama. Kin san idan tana tare da ita ba ta saurara kuwa. <laughs> mama ta kwace min ita. Ta zama ta wajenta yanzu. Dota kenan. um, basira kin san me nake so da ke? A'a. Ah, ina so duk abin da zamu da ke mu kulla gaskiya. Saboda haka idan akwai wani abu a ranki da ya kamata na sani, ki sanar da ni. Insha Allah na yi alkawari zan faɗa maka gaskiya. Duk wani abin da ka tambaye ni. Akwai wani wanda kuke soya da shi ne kafin magana aure na da ke ta taso idan na ce maka babu wanda yake suna, wani abu ne wanda kai ma ba za ka yadda da shi ba akwai wanda nake so kuma shi ma yana matuƙar sona to ya alaƙar ku take da shi a halin yanzu ta zan gyara rayuwa domin na sami dacewa ga da nake kauna wai waye shi da zai zo har gida ya wulakanta ki ki kyale shi mana ko dole ne soyayya ni wallahi na tsani na din nan gara ma tun wuri ki cire shi a ranki ba za ki gane ba bilkis ba laifin nasir ba ne kika ce fa ba laifin shi ba ne ba Oke bayan duk wulakancin ma da ya miki ke a hakan ma sai kin kare shi ba kare shi nake kokarin yi ba wallahi duk laifin kamal ne duk shi ya haɗa wannan fitina waye kuma kamal Loya Sadan barka da rana. Ah, ah, ya aka ne Kamal? Kana ofis ne ha yanzu? Eh to gaskiya wani abu ne faru? Eh wani abu ne akan maganan nan ne da muka da kai so ina so in mu haɗu mu ƙara tattauna a kanta. Eh to yanzu na fito daga ofis ɗin zan tafi wani guri daga nan zan wuce gida. To maybe an ka samu sarari sai ka zo ka same ni. Ok to insha Allah in ka koma gida. Ah. Sai ki kulle ku. baki ce komai ba ban san me zan ce da kai ba yana da kyau na san alaƙar da take tsakaninki da koma waye tun yanzu saboda ina da wani hali da ya kamata ki sani wani irin hali kenan basira ina da tsananin kishi Ya rike tafi kowa sanin haka ke sa ma kafin na aure ta ba ta taɓa haɗa alaƙa ta da ta wani ba ni ma ai ban ce zan iya haɗa halakar ka da kowa ba to karki hakan domin duk lokacin da na ganki da wani matsayin masoyi za a samu gagarumar matsala insha Allah zan yi ƙoƙari zan kiyaye dukkan wani sharuɗanka ki dauka mana ba kiran ki ake ba eh na gani zan kira daga baya wane ne